sarauniyar ingila ta mutu allah ƙara nauyin ƙasa allah kuma ya yafe wa masu musulunci wanda suka mutu da musulunci da imani amma ka duba duk yadda suka shahara a duniya da fada da musulunci da yaƙi da addini amma wai matsayinta bai isa ba sai da aka yi ƙoƙarin alika ta da annabi ko gane ba ita kanta bata isa ta zama wata mai matsayi da daraja ba da ta mutu sai da aka kirkiro aka ce ai an bincika ma tana da nasaba da manzon Allah